من حمزه ونفه ونفه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المحتد ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في العبادة والخلق والتقدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله بلغ رسالة ربه وهدى الناس إلى صراط الله المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب المساء والصباح أما بعد أيها الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah subhanahu wa ta'ala cikin nufinsa da ikonsa da ƙaddarawarsa ya nuna mana yammacin wannan rana ta asabar 20 a watan ramadan na hijirar manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina shekara 1440 wanda ya daidai da biyar a watan biyar na miladiya ta 2019 a kalandar albashi domin ci gaba da karatun tafsirin littafin Allah al-Qur'ani da kuma fahimtar ma'anoninsa daidai gwargwado muna cikin sura ta uku suratu ali imran za mu tashi akan aya ta 42 a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim وإذ قالت الملائكة يا مريم الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يا مريم قلتي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين نعم ثم قال الله تبارك وتعالى وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين يقول تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم اذكر لوفد نجران الذين يحاجونك في ألوهية المسيح إذ قالت الملائكة مخاطبة مريم أم المسيح بما أحالها الله تعالى لها وأكرمها به من اصطفاء الله تعالى لها لتكون من صالح عباده وتطهيره إياها من سائر الذنوب والنقائص والعيوب مفدلا لها على نساء عالمها حيث براها وأكرمها وأظهر آية قدرته فيها فولدت عيسى بكلمة الله وليس على سنته سبحانه وتعالى في تناسل البشر من ذكر وعنثى وأمر بمواصلة الطاعة والإخبات والخشوع وأمرها بمواصلة الطاعة والإخبات والخشوع لله تعالى فقال يا مريم إن الله استفاك وطهرك واستفاك على نساء العالمين وبنجي تبارك وتعالى cikin wannan aya da aka karanta yana umartar manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ko ya faɗa cikin wannan littafi alƙur'ani ya gaya wa al'ummarsa da sauran mutanen duniya ga baki ɗaya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa in kalatin mala'ika ka ambata ka karanta ya kai manzan sallallahu alaihi da sallam ka faɗa wannan tawagan nasara na jiran wanda suke a tare da kai suke gabanka a zaune wanda suka zo don su yi jayayya da kai don su nuna maka allantakar isa alaihi salam ka karanta musu ka faɗa musu isqalatil mala'ika lokacin da mala'iku suka faɗa suna mai faɗa wa maryam mahaifiyar isa alaihassalam da abinda allah maɗaukakin sarki ya bibita ta da shi ya mata karama da shi na zaɓin allah subhanahu wa ta'ala don ta kasance cikin salihan bayinsa da kuma irin tsarki da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya mata na tsarki barin fada cikin zunubai da na ƙasa da ma'asi da sauran aibubuka da fifita ta kan mutanen zamaninta lokacin da ubangiji ya ɗaukaka ta ya karrama ta ya fitar da wata aya tare da ita inda ta haifi wannan ɗana ta isa alaihi salam ba bisa ta tsari ya ci Allah ya sunanta sauran halittar Allah ba ta hanyar uwa da uba ta zama ta hanyar uwa kadai ubangiji ya gaya manzansa wa iz malaika ka tuna ka gaya musu lokacin da mala'iku suka ce ya maryam suka kira maryam alaiha salam maryam binti imran maryam ɗayar imran alaiha salam salam suka ce da ita ya maryam ki jiki sani inna allaha astafaki Allah ya zabe ki wa tahharaki kuma ya tsarkake ki wasafaki ala nisa'il il'alami kuma ya zaɓe ki akan sauran matan duniya na wannan zamani naki sannan mala'iku suka ci gaba da gaya mata abinda za ta yi na nuna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da wannan falala da wannan baiwa da Ubangiji ya mata don ya ƙara mata domin Ubangiji subhanahu wa ta'ala yana son idan ya yi wa bawansa ko mai wasu ko su bayinsa wata falala ko wata nema to su yi masa godiya don su samu ƙari ubangiji ta baraka wata ala ya ce la'in shakartun da azidan na ku ubangiji ya izini ya ba da dama ya faɗa ya ce matuƙar ku bayi kun gode masa alƙawari ya allah ya alƙawarin wato samun ƙari sakamakon godiyar da aka yi masa ubangiji subhanahu wa ta'ala ya daɗa umartar ta ya ce ya maryamu kuniti da rabbiki ya ke maryamu alaiki salamun lahi ta'ala kuniti da rabbiki ki kaskantar da kai ga ubangijinki sai ce wasu idi ka’i ma'ar raki'in ki yi sujjada ki yi ruku'u tare da masu ruku'i sai Allah maɗaukakin sarki sai gabatar da a kan ruku'u tare daga mai sallah in ya zo yana yin sallah tsakanin rukuku da sujjada wanne ake fara yi sai an yi sujjada ake rukuku ko sai an yi rukuku ake sujjada sai an yi rukuku ake yin sujjada ko ita ta ta tsalla sai ta yi sujjada ke rukuku ko ya abin yake ne ya za mu fahimci wannan umarni eh taqnuti li ki kaskantar da kai ga mahaliccinki sai ya ce wasu jadiki sujada sai ya ce kuma warka rukuri ruku'i marraki ya abin yake ya za mu fahimci wannan eh ita sallata ta sha banban da irin tamu ne sai ta yi ruku'i sai ta yi ta take ruku'u ko kuma irin tamu ce in irin tamu ce mu yasa aka gabatar da sujjada gabanin ruku'i ita ce yanzu abin da ya kamata mu fahimta kafin mu wuce ko mu shara a guje mu wuce kaga sai mu wuce shi kenan mun je an ce kaza to me yasa aka ce kaza ko me hikimar kaza ko wani ilimi muka samu cikin wannan yaya abin yake shine tambaya aha eh? eh. yawa akwai wanda ya fara ɗauko wato amsa cewa mi saboda tsakanin sujjada da rukuku sujjada ita ce mafi ƙasƙantar da kai da bawaye ga ubangiji fiye da rukuku shi yasa aka fara ambatar sujjada kafin wato rukuku ba ana nuna sallarta sai ta yi sujjada ko ta yi sallar ta yi rukuku ba ma'ana an nuna wato fadlar ruku dadda wato ruku ya zo mukaddaman an fara da shi aka ambaci sujjada amma sai an aura sujjada kai aka fara da ita sannan sai aka ambaci ruku tare da cewa aiki sai an yi wato ruku sannan a yi sujjada saboda wannan makami cewa ki yi sujjada sannan ki ta da masu ruku'u saboda matsayin ana nuna mata ne ana nuna mata ta yi godiya ga Allah cikakkiyar godiya wato a wurin ruku'u ta a wurin sujjada ta fifita akan wato wurin ruku'u kenan kaga ana gaya mata wato makamun shukr ne matsayi ne na nuna godiyarta gawa ga Allah subhanahu wata'ala ta hanyar ne wato aka fara ambatar sujjadar Ko kafin ruku'i ba wai na nuna sai ta yi ruku'u ta yi sujjada ba sannan waɗansu malamai suka ce wannan dalili ne da yake nuna mace za ta iya zuwa wato sallah ta jami da kuma faɗar manza Allah sallallahu alaihi wasallama da yake ce la tamna'u ima Allahi masajidallah cewa kada ku hana bayan Allah mata zuwa masallaci in sun ce za su masallaci matuƙar ba wani fitina kuma akwai wurin da aka keɓe to kada a ce wato kada wato a wato su je masallaci kada a hana su warka imar ko suka ce wani yana nuna sallar jama'a amma wato cewa warka imar ba wai ya lazarta nuna sallar jama'a ba cewa tana yin sallah ne tare da masu sallah a baitul maqdis a wurin da take ko wurin da ɗakinta ko gidanta yake an ambaci wato an fifita cikin sallah sai aka ka ayyuka guda biyu aka ka sujudi da ruku'i aka ambata saboda menene cikin rukunan sallah ba waɗannan rukunai ne guda biyu ba Kaɗai ake a cikin sallah a ce daga an meke an tsaya sai a yi ruku'i a yi sujjada ba iya su ake yi ba akwai waɗansu rukunai wanda idan ba su zo ba wato sallar ba ta kammala ba ko ka ce raka'ar ba ta ba akwai wato tsayuwa in ba larura ce ta hana ba akwai karatun fatiha in ba larura ce ta hana ba wanda rukuni ne daga cikin rukunan kowace raka'a amma waɗannan an ambace su ko an keɓe su da ambato da ruku'u da sujada, don wanda su ne a asamul arkan rukunai mafiya girma cikin rukunan sallah ko yau ka taho ko yau mutum ya musulunta ka doso mutum yana ka ga ya ruku'i ka ga ya sujjada sai ka ce me yake yi sai ka ce noma yake yi ha sai ka ce a shi can sassuka yake yi sai za ka ce ka ce tsalla yake ka kaga rukuri ka gaya taso ya sujjada sai ka ce mai sai ka fahimci ko ya gaya maka ko bai gaya maka ba sai ka fahimci mai yake yi sai ka fahimci tsalla yake yi na ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يدخل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون na ubangiji subhanahu wata'ala har yau sai ya mayar da jawabi ga manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ubangiji subhanahu wata'ala ya ce zalika ai zalikal musharu ilai wannan abu da aka yi ishara zuwa gane shi da wato kissar na na maryama alaihi assalam da yadda Allah ya ɗaukaka ta ya martaba ta da yadda Allah ya ba ta wannan matsayi ya sa ta kuma cikin salihan bayinsa sannan ya umarce ta da ibada kuma ta zama mai ibada mai kaskan da kai ubangiji maɗaukakin sarki sai wannan ishara ta wannan bayani ko wannan labura da aka ambata da waɗannan labarai ko wannan ƙissa wacce ta shafi gidan ali imran gidan family ko iyalin gidan imran wanda suka hada da annatu da maryam da zakariya da yahya cewa anna ita ce mahaifiyar uwa kenan mahaifiyar wa mahaifiyar isa mahaifiyar maryam maryam kuma mahaifiyar isa alaihissalam da kuma zakariya da yahya wanda labarinsu ya gabata ne aka ishara aka ce to wannan labari wannan kisosi da aka faɗa Allah ya gaya manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya faɗa aka yi wa'ayinsu suka zo cikin wannan sura da waɗannan ayoyi da lambobinsu Allah ce zalika wannan min amba'il ghaibi yana daga cikin labura na gaibu muka baka labarin su muka yi wa'ayinsu gare ka da wannan ka zama annabi manzo na Allah subhanahu wata'ala kuma cewa abinda ka zo da shi na addini addini ne na gaskiya duk abinda ba shi ba ko ya saba masa ko ya kauce masa bai zama gaskiya ba ko addinin gaskiya da wannan Allah madaukakin sarki yana tabbatar da wato tauhidi cewa annahu la ilaha illa cewa babu wani abin bautawa da gaskiya sai Allah da wannan kuma ya rubuta. duk wani ainihin wato batilun nasara duk wani abu wato na barna ko na addini wanda ba na gaskiya ba na ahlul kitabi dan mishan ko yahudawa wanda suka faɗa cikin aƙidarsu ko addininsu suka yahuda suka ce uzairu ibnullahi almasih suka ce wato masihu ibnullah waɗansu kuma suka ce huwa ilahun ma'allahi shi Allah ne tare da Allah wasu kuma suka ce wa shi da mahaifiyarsa ilahaini ne ma'allah alloli ne tare da Allah wannan magana abinda Allah ya gaya wa manzansa abinda ya hakaito masu cikin wannan labari na gaibu duk ya rubuta wancan magana da wancan abubuwa da riyawar allantakar wani wanda ba Allah ba da waɗannan wato mutane wato suke yi wato a cikin addininsu ya nuna cewa tabbas isa alaihi salam abdullahi ne wa rasulu bawan Allah ne kuma wato rasuluhu wato manzansa ne manzo ne na Allah wato subhanahu wa ta'ala shi ne Allah ce zalika min amba'il ghaib wannan labaru da waɗannan ƙisoshi da muka baka ya manzan musamman sallam min ba'il gaibi suna daga cikin laburra na gaibi nuhi ha'idai kuma kai wa'ayinsu zuwa gare ka da wannan sai muka fahimci kafin zuwan alkur'ani alkur'ani yana cikin taskar gaibu ta ubangiji wanda babu wanda ya san shi sai shi ubangiji ya yi wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama wahayinsa ya sanar da shi wannan labari na gaibu yanzu alkur'ani ya fito daga ina daga taskar gaibu ya zo taskar sarari ga manzan da aka bashi ya zama mu'ujiza gare shi ita ce baiwa ita ce gagara koyo cewa tun da Allah ya aiko manzansa annabi sallallahu alaihi wasallama yau shekara 1453 har zuwa yanzu alkur'ani ya tsago cikin ɗumbin makiya iri-iri ta yahudawa ta 'yan mishan ta marasa kowane irin addini ta baƙaƙen mushirikai ta munafukai ta kowane iri amma har yanzu alkur'ani yana nan a tsare a zaune yace yake allah ya alkawarin kare shi kuma ya kare shi wannan yana nuna bayan manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya bar duniya ya yi shekaru na manzanci da Allah ya ba bashi 23 wahayi yana zuwa cikin can kafin wannan ya yi 40 suka haɗa 63 waɗannan shekaru manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi su ya bar duniya har yanzu ga shi nan ma'ana mu'ujizar tana nan tabbatacciya tsayayya wannan kuma zai nuna maka fifikon manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam a kan fifikon sauran annabawa da manzanni ta fuskar mu'ajizarsu manzan Allah annabi Musa alaihi salam da ya wuce sai mu'ajizarsa ta wuce mu'ajizarsa ita ce mai, ita ce sanda yana wucewa ba a ce har yanzu ga sandan nan ba tana aikinta na macijiya haka annabi isa alaihi salam da ya zo da mu'jizarsa ta wato warkar da marasa lafiya iri-iri ciki har da masu albaras da kutare da makafi ya addu'a addu'a su ya buɗe da ya wuce sai mu'jizarsa ta wuce amma annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam yau tsakaninmu da shi wato shekara 1440 wato ko kuma ka ce inda aiken ne ka ce da hamsin da uku amma mu'jizar har yanzu ga ta nan a duniya a tabbaci a tsaye kaga wannan fiyayyar mu'jiza kenan mu'jizatun ce khalida wato mu'jiza ce tabbatacciya da Allah ya wanzar da ita har ranar tashin alkiyama ita ce littafin Allah alkur'ani kuma mu'jiza ga manzon Allah ba alaihi alƙur'ani kafin saukarsa yana cikin taska ta gaibu sannan Allah ya wahayinsa ga manzansa sallallahu alaihi wasallam ya zama mu'jiza gare shi mu kuma al'ummarsa sai alƙur'ani ya zame mana mai kenan ya zame mana wato ilimi ilimi ma'ana musan yadda rayuwa take musan yadda ba wai duniya ba duniya da lahira ga baki daya me musulmi suka ci baya suka koma baya saboda mi saboda mafi yawa zaka ce duniyar musulmi ta ajiye yin aiki da alkur'ani ta ajiye ta mayar da wato ilimin da yake cikin alkur'ani kamar wani ilimi ne na koma baya ta sa makiya wato ko kuma turawan gabas ko na yamma sun zame mata alkibla don haka sai ta zama ta koma baya amma cewa da za mu yi aiki da alkur'ani da ilimin da yake cikinsa mu fitar da shi mu karantar da shi mu fahimce shi mu aiki da shi da societinmu na musulmi ba wai a najeriya ba a duniya gaba ɗaya sai ya canza sai ka kaga mutane ne waɗanda suke wayayyu waɗanda suke abin da abin da suke yi masu jin tsoron Allah kuma wanda sun san tsari ma da fasalin da za su gina duniya sun kuma sanya za su gina lahirarsu amma da aka jefar da alkur'ani ta yadda aka ajiye aiki da shi sai 'yan kaɗan wanda Allah ya bai wa damar yin haka hatta ƙasashen duniya har ƙasashen musulmi aka wayi gari suka mai da fuska su ta kalli wani wuri daban sai zama al'umman musulmi sai ake kallanta al'umma ce mafi ci baya da abinda za ta yi sai ta nemi taimako ko agaji ko dogaro da wata al'umma wacce ba ita ba ma'ana ba musulmi ba cewa ajiye alkur'ani da barin aiki da shi shi ya ciyar da wato waccan wato wannan al'umma ta wato musulmi baya sannan muka fahimci cewa wannan littafi na alkur'ani Allah subhanahu wa ta’ala kafin ya saukar da shi yana cikin gaibe cewa wannan labari da muka ji na Maryam wanda zai dora ya ci gaba ba iyanan ya tsaya ba cewa yana daga cikin labura na gaibu sai mu ce kenan ana manzan Allah ya san gaibu haka ne an yi shiru haka ne eh, sai a ce a'a saboda me wannan labari da can yana cikin gaibu Allah ya sanar da shi ga Manzan Allah labarin ya fito daga gaibu ya zo taska sarari to gaibu kowa ya san shi sai Allah ya gaya Manzan Allah ya ce kulla ya alamu man fi samawati wal ardil ghaiba illallah ka gaya musu duniya samanta da ƙasa ba wanda ya san gaibu sai Allah kaga shi kaɗai abinda yake gaibu abinda ɗan adam bai san shi ba ba shi da masaniya a kansa sai Allah ka ce ba da misali da gaibu wanda ba wanda ya san shi sai Allah Kuma mutum ya jaye musu ka ce ainihin wato gaibu ba wanda ya san shi sai Allah ya ce da wanda ya san shi to tambaye shi wace rana ce ranar tashin alkiyama ya baka ansa babu domin Allah maɗaukakin sarki ya ɓoye ranar da watan da ranar da shekarar ba wanda ya san shi hatta mala'iku Allah maɗaukakin sarki ya ce sakulat fi samawati wal'ar cewa wannan sanin tashin alkiyama ya nauye ga wato halittun sammai da ƙasai su sani ya ce la ta'tikum illa labarta. ba za ta kasance muku ba sai ta zo martata, sai dai wasu alamominta da za su bayyana kafin zuwanta sannan idan mutum ya ce wato ya san ya san gaibu ko wani ya san gaibu sai ka tambaye shi yaushe dujar zai bayyana yaushe isa alaihi salam zai dawo ya ba ka ansar da ranar da watan da lokacin da dai dole ya zama bai san wannan ba ko kuma duk abin da zai faɗa a kai ya faɗi ƙarya don haka kaga waɗannan duk suna cikin labarin gari wanzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa akwai lokacin da za a kulle kofar tuba Lada ta dinga hudowa daga yamma tana fadawa gabas kan mutum ya ce akwai wanda ya san gaibu tambaye shi wace rana ce wace watan ne wani shekarar ce wani mutum ya zo wajen al'allama shek muhammad nasiruddin al'albani rahimahullahu ta'ala ya ce shi ya zo ya gaya wa albani sai mukabala da shi shi ya san gaibu don haka zai mukabala da albani akan ya san gaibu sai albani ya ce to ba zan yi mukabala da kai ba sai akan sharaɗi guda ɗaya sai ce ne sharaɗin naka ce a shekari kake ba baka san gaibu an ke za ka faɗi sharaɗi tun da ka san gaibu ko sai ka ce sharaɗi na daga mukabala ta tashi kaga wato an nuna masa ilimi kenan a takaice magana ba ta yi ba shi ya ce ba a yi muƙabala da shi ba ƙarya yake shi kuma ya ce an yi mukabala da shi ya ce nasara ƙarya yake shi kuma ya ce bai samu amsa ga fusashiya ba ƙarya yake to da ansar da zai faɗa a gaba ya tafi ya ce to zan yi mukabala da kai da sharaɗi ɗaya sai ya ce wanne ne ce to ai kai ka gaibu ni ya kamata ka faɗa min sharaɗin nawa ba ni zan faɗa maka ba kaga shi kenan mukabala ta zama da nan cewa alƙur'ani yana cikin gaibu kafin saukarsa a wani wuri ubangiji baraka wata ala ya ce da manzansa bayan ya ba shi labarin annabi yusuf alaihi salam tun ranar da wato uwansa suka fita da shi suka bar gida da shi har inda suka jefa shi rijiya har inda ya samu kansa hannun wasu matafiya har inda aka zo aka sai da shi ga azizu misra har zama da rayuwar da ya gidan azizu misra da abin da ya faru na jarrabawa wanda mata azizu Misira take son ta aukar da shi cikin alfasha ya da kurkukun da aka kai shi da inda ya dawo ya zama wato firayim minista a Misira yana milki a misra har inda 'yan uwansa suka zo ba su gane shi ba shi ya gane su suka je suka kuma dawo waye musu bayanin shi waye suka fahimci shi waye suka dawo ya tura aka zo da mahaifansa daga ƙauye suka dawo cikin misira da ruwa waɗannan wato labura ga baki ɗaya Allah ya gaya wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam har inda annabi yusuf alaihi salam ya yi addu'a ta neman cikawa da imani gaba ɗaya da Allah ya tattaro su sai ce zalika min an ba'il ghaibi nuhihi ilai wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yamkuru sai Allah ce zalika ai zalika almazkuru min Waɗannan wadannan kissoshi muka yi wahayi gare ka ya manzon sallallahu na labarin annabi yusuf da sauran kasasun qur'an min amba'il ghaib suna daga cikin labura na gaibu domin lokacin da duk abin ya faru manzon Allah ba haife shi ba baya duniya Allah ya ce ruhihi ilai sai muka yi wahayinsu gare ka sai Allah ya ce wa ma kunta ladaihim iz ajma'u amrahum wa hum yankuru ay ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam baka tare da dangin annabi yusuf a gurin lokacin da suke mitin suke kukkulla makirci suke cewa mun gano yusufa mahaifinmu ya fi son safiya da mu mu kawar da shi mu batar da shi domin in baya nan sai mu a gaban mahaifinmu za mu samu soyayyar mahaifinmu suka shirya wannan mitin Allah ya ce wa ma kunta ladayhim ba ta wurin in ajma'u amrahum lokacin da suka tattara suka yi mitin wa hum yamkurun suka shirya wato makircin wato da za su kawar da Yusuf Allah ya ce wannan yana daga cikin amba'ul ghaib alqur'ani yana daga cikin amba'ul ghaib dan haka amma abin da yake cikin labari na gaibu Allah madaukakin sarki yin ya ga dama kamar yadda ya ga dama anan ya sanar da manzansu, sallallahu alaihi wasallam wannan labari na gaibu aka sauran annaba da manzanni Allah yana sanar da su ya tsinkayar da su ya nuna musu abin da yake son ya nuna musu wato na gaibu su san shi ubangiji subhanahu wata'ala ya bayyana musu wato wannan lamari ko abin da yake wato na gaibu ya sanar da shi ya ce alimul gaibi sai ce fala yuzhiru ala ghaibihi ahada sai ce me illa man irtada min rasuli sai abin da ya yadda sanar da wani manzo daga cikin manzanni don haka alkur'ani kafin zuwa manzan Allah sallallahu Alaihi sallama yana cikin gaibu bayan ya zo ya fita daga taskar gaibu ya zama taskar sarari da ilimi ya zama kuma mu'ajiza ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama Allah yake gaya masa anan zalika min amba'il rai sai Allah ce wa ma kunta ladaihim iz yulquna aqlamahum ya yakfulu maryam Allah ya gaya wa manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam ai ba ka tare da su ba ka wurin lokacin da mahaifiyar maryam alaihassalam wato mahaifiyarta hanna ta haife ta kaga cewa ta yi makancan abin da yake cikinta za ta bewa Allah yanzu ta haifa ta shayar landa ta haifa ta ga ta riƙe kamar ta saba wa Allah alkawari sai ta ɗauko ta ta kata wajen sulaha ubani Isra'il annabawa da sauran salihan bayi na 'ya'yan banu Isra'ila na wannan lokaci ta kawo musu wannan sai kowa ya ji wato yana sha'awar ya karɓi renanta kowa ya ji Allah ya sa san wannan yarinya sai aka ce a je a yi ƙuri'a da me za a yi ƙuri'a suka ce su ɗauki alƙalamansu da suke rubutun addaura ma'ana alƙalama ne na rubuta gaskiya da gaskiya alƙalma ne na rubuta ilimi na addini na gaskiya ba alƙalma ne na rubuta ƙarya ba ko na rubuta abin da ba daidai ba ko na rubuta abin da yake ba gaskiya ba ko na rubuta rudani a'a su aklamun ne tuktabul haqq alƙalma ne da suke rubuta gaskiya ake rubuta gaskiya da su suka ce su ɗauke su fije bakin kogi akwai naharun ɗaukar kogin jordan nan ne dai area su su je su jefa wannan alƙalama wanda alƙalaminsa ya tsaya bai faɗi a kan ruwa ba wanda alƙalaminsa ya kasance a tsaye to shi Allah ya baiwa ya ɗauki renon wannan yarinya Maryam da aka je suka jefa su ga baki ɗaya sauran su da bani Isra'il sai zama alƙalamin annabi Zakariya shi sai ya tsaya a kan ruwa wannan sai nuna Allah ya bashi ta hanyar ƙuri'a da suka yi ya karɓi renon wannan yarinya sai zama shi kuma mahaifiyarsa ya ce ga mahaifiyar wato na na maryam alaihassalam kaga sai ta dawo gida kenan ta haka shi ne sai Allah yake gaya wa manzansa ya ce wa makunta ladaihim ai ba ka wurin ba ka nan iz a aklamahu lokacin da suka jefa alkalmarsu suna ƙuri'a ya tsoro maryam wane ne a cikinsu zai ɗauki reno da tarbiyyar maryam ya ce wa taladai him? ai ma ka wurin tare da su iz yahtasibu lokacin da suke musu da jayayya ni ya kamata dauka ni ya kamata da ƙarshe aka zartar da a je a yi ƙuri'a a ga wane ne Allah zai baiwa wato a wato renan wannan yarinya maryam alaihassalam cikin wannan wato ayoyi da muka karanta sai muka fahimci wasu abubuwa kamar haka abu na farko falalar na da Maryam alaihassalam cewa wali ya ce siddiqi ce kuma mahaifiyar dai daga cikin manzanin Allah ulul azmi minar rusul shine Isa alaihissalam manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ba da labari cikin hadisi sahihi ya ce kamula minan rijali kasirun walam ya kumulu minan nisa illa asiyatu imratu fir'aun wa maryamu ibnatu imran wa inna fadla aisha ala nisa'i ka fadli thariri ala ta'am a wannan hadisi sahihi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace Allah ya kammala a duniya wato ayyu mazaje da yawa kammalalu. dole ka yadda cikin annabawa da manzanni Allah ya fidda kammalallun mazaje wanda suka samu zaɓi na Allah da kamala a duniya haka Allah cikin mazaje ya fidda kammalallun malamai duniya da lahira wanda ya haskaka suka haskaka al'umma ya ce yawa daga cikin mazaje sun kammala sai manzan Allah ce amma cikin mata ba a samu cikakkun kammalallu ba sai asiyatu imratu Fir'au, asiya matar wato fir'auna da kuma maryam yar gidan imran sai ce lalle kuma falalar aisha akan sauran matan duniya kammalallu kaman falalar wato asarid ne wato nau'i ne na abinci manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana daga cikin abincin da ya fi so a duniya a sarir wani abinci ne da ake dafawa da dankali wato a manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yana daga cikin mafificin abinci na koli wanda za a ce shi ne special abinci a wani lokacin manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam wanda ba mu sama da shi sai manzan Allah ya ce falalar aisha kamar falalar sariru ne wannan abinci a kan sauran abinci wanda ba shi ba wato za ashe kowace al'umma tana da wato abincin da yake ya fi daraja ya fi alfarma ta fuskar tsada ta fuskar kyau ta fuskar martabawa a ce shi ne na koli wani abinci ne na koda a wajen bahaushe ko kwada kusai tuwo eh eh shinkafa ci bahaushe sai shiga bige-bige ka gani yanzu kaga laraba suna da wannan su a rayuwarsu yanzu laraba ka ɗauki laraba mutanen riyal ka ce wanne irin wanne ne mafificin abinci a wajen balarabar riyal da na ainihi wanda shi ne na koli zai gaya maka yana da shi da ya faɗa duk sun san shi ne wato fiyayyen abincin zai gaya maka ya ce salik salib shinkafa ce za a dafa ta da madara da nama amma ba nama irin naka ba wanda aka siyo na naira 200 a wajen mai nama a a raguna za a yanka sai a yanka rago goma in za a yi salib kuma ba yanka za a yi guntu-guntu ba lagon za a danna ya sha wuta a dafa shi sai ya dahu sosai sannan a kaman sharu shanu a kada a zuba a ciki sannan a kama madara a kada a zuba a ciki sannan a sa shinkafarsu da hutare kuma ta yi ruwan washe ake ci asali shi ne mafificin abinci a wajen wato mutumar riyad in ka taho ijin mutumar ijin yana son ya kwarzanta abincinsa sai ya gaya maka ya ce maka mulkiyyar bil'arani sai maka wani yare nasa sai ce hata akul sawabi akwaraha wai dan daɗinta in ka zo kana ci sai ka taune yatsu ɗinka ka cinye baka sani ba kana da irin abincin ce eh, eh, eh, ita kuma wai miyar wato ayo ce ko mi amma naman da naman zomo za a yi ta haka in ka tafi wato ƙasashe daban-daban za ka ga cewa suna da fiyayyen wato abinci to na bahaushe ne yanzu ko za ku faɗa wani iri ne wani ya ce ko wani ya ce shinkafa shinkafa da miyar taushe tuwon shinkafa da miyar taushe shi kake so wani kuma ya ce ya ce gudawa zama fura da nono eh ita sha zai kwanta sayi ne eh dan wake to kenan ba haushe ba shi da fiyayyen abinci kenan kagani wanda in an faɗa da a hausa su baƙi ba sama da shi sai fara ko eh sai fara ko ko fa ba kon ba daga sakwata ta yi ka masa fara ka ga daga ka masa lemo ka gani akwai wanda shi martaba ne ka shi fara wanda shi la'alla ba furar bai saba da ita ba sai wata biyu uku ba bai sha ba wadda ka kama safara ai ba baka birge ba ka gani ne. dole kenan ba haushe bai da biyayyen abinci kenan to wannan shine misalin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi cikin matan da suka kammala ko waɗanda suke fiyayyu a wata ruwaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace khairu nisa'il alamin fiyayyun mata a duniya sai yace maryamu ibnatu imran yace asiyatu eh, imra'atu fir'aun sai yace khadijatu bintu khuwaylid sai ce wa fatimatu binta muhammadi sallallahu alaihi wasallam a waccan ruwaya kaga wannan ta sha ta biyu ta sha babban wato da ta farkon waɗannan suna daga cikin matan da Allah ya fifita a duniya ɗan kaɗan maryam tana daga cikinsu sai muka fahimci abu na biyu cewa suwa ne ne makusatan Allah a wajen Allah suwa suka fi samun kusaci a wajen Allah suwa ne ne eh mala'iku hmm? annabawa ban banda su eh sai ka ce mafiya wato kaskan da kai da da'a ga ubangiji ya maryamu sujidi rabbuki ya maryamu sujidi warka'i ma'ar raki'in ya maryamu qunuti li rabbiki al a anan ya hada da dukkan da'a alkuruci ne dukkan wanda suka fi ɗa'a a wajen Allah su suka fi kusaci ga Allah inna akramakum indallahi sai yace atqakum abu na uku wani irin tsani ne da bawa zai taka wannan tsanin yayi sama yayi sama ya samu wato shiga cikin malakutul a'la cikin jama'a madaukakiya a wajen Allah ta kan wani tsani zai taka tsarin ne ba ko na kafinta sai ka ce sallah sallah ita ce tsanin da za ka taka ka shiga malakutul a'ala ita ce sallah saboda mahimmancinta wato Allah zai turo da mala'ika jibrilu da alkur'ani gaba ɗaya sittin. amma sallah sai da aka kira manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama har fadar Allah sidratul muntaha aka bashi ita tsakaninsa da Allah kaga ita ce sallamul usuli ila malakutil ke nan. sannan muka fahimci subutun wahayin muhammadi cewa tabbas alqur'anin wahayi ne da aka yi wahayinsa ga manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama in ya faɗa haka in ji Allah da kansa ya ce zalika min amba'il ghaibi a ina muka karanta zalika min amba'il ghaibi a wani littafi muka karanta suka ce a cikin alkur'ani zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilayka dan yace zalika min amba'il ghaibi nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim id ajma'u amrahum wa da wurare makamantan wannan sannan muka fahimci idan wani abu yana da mahimmanci da ya kamata a ce an jagorance shi ko ya kamata a kula da shi a tarbiyyance shi wato idan aka yi ƙuri'a akwai laifi sai zama babu laifi yadda wannan ta zo a sharɗin man na amma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya nuna aikace idan zai yi tafiya lokacin da zai tafiya yakan tafi da wata daga cikin matansa amma sai a yi ƙuri'a a sa adadin matan a ɗauku a sa tafiya guda ɗaya a nan ke a yi abin da za a yi ƙuri'ar a sa kuma sauran ba tafiya sai a kaɗa a ɗauko wacce ta ɗauko tafiya ko wace ce ita za a yi tafiya da ita kaga a nan idan hausa ruhuman ce kai haka sai ku ebi ‘yan kallo to yanzu za ka yi tafiya za ka je umara sai ka ce a yi ƙuri'a da aka yi ƙuri'a kana da mata uku ko hudu sai amarya ta ɗauka sai aka tafi da ita za a sake komawa umara ta ce a yi ƙuri'a sai amarya ta ɗauka ya za ku yi da sauran matan ƙairar nan za a yi yan kallo cewa abin na kuma munafirci nan za ta ma fara zaginka munafiki kai ka gaya mata ita kake son tafiya da ita riga masu matan manzan Allah sun riga sun saba kai ko an yi tafiya da ke sai ka ƙara ɗaukan ƙuri'a ba mai damuwa amma hausa woman ina ga da wuya da wuya a yi haka eh? sai a yi mai sai a ajiye ta eh, eh to a shi ne sai dai ka ɗauko layi 1 2 3 4 sannan kana sa a zauna lafiya na ci gaba eh, قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ما زال السياق الكريم في هجاج وفد نصارى نجران إذ قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم واذكر لهم إذ هنا ظرفية هنا ظرفية وهي معمولة لفعل محذوف أي اذكر لهم يا رسولنا صلى الله عليه وسلم إذ قالت الملائكة يا مريم كأنبتا مسياك من زم صلى الله عليه وسلم إذ قالت الملائكة لوكتن دا ملائكو معنى ملائكة جبريل أكي نفي عنه يزو وجنا مريم عليه السلام ta zo wurin da ta keɓe wato za ta yi wanka ko ta keɓe wato gabarin idan mutane mala'ika jibril ya zo ta yi ya zo da tare da rakiyar waɗansu mala'iku amma shi ya zo mata a sifa ta, wato mala'ika ta wato ta sifa ta mutum ya gaya bata ce yi bashi ruki bi kalimatin hu. Allah yana yi miki albishir da wata kalma daga wajensa shine ne ma'ana kalimat kun da Allah zai halicci Isa almasihu alaihi salam cikin cikin Maryama ta aikin wannan mala'ika na mala'ika Jibril da kuma wato ya mata hura a cikin aljihunta ko annin rigarta dan take wato ta samu cikin wannan wato A bawa nasa isa alaihi salam wanda Allah ya kira shi cewa ma'abucin jahi ne ma'abucin alfarma ne da daraja da ɗaukaka a duniya da kuma lahira yana cikin makusata Allah maɗaukakin sarki ya kira shi ya ce wajihan fit duniya yana daga cikin fitattu wanda suka yi fice a duniya kuma suka yi daraja a duniya wafil akhira haka a lahira cikin wanda za su yi fice masu daraja waminan mukarrabi yana daga cikin kuma makusatan ubangiji wato a cikin bayinsa duniya da lahira Allah ya turo wannan mala'ika wato manzo na mala'ika jibril zuwa ga wato wannan wato baiwar Allah na na Maryam alaihassalam da wannan albishir na wato wannan na shine idan muka koma cikin wato suratu maryam ubangiji maɗaukakin sarki a cikin aya ta sha shida ya nuna sanda ta fita da inda ta fita ya ce da manzansa annabi sallallahu alaihi wasallam واذكر في الكتاب مريم idan انتبذت من أهلها مكانا شرقيا Allah ya ce da manzansa annabi sallallahu Alaihi wasallam ka faɗa ka karanta ko ka ambata ka gaya wa mutane cewa cikin wato cikin kissar wato na na maryam ka ambata fil kitab cikin wannan littafi da muka yi wahayinsa gare ka ya manzon sallallahu alaihi wasallam shine alqur'ani azkur ka ambaci maryam ku ambaci wato fil kitab cikin alqur'ani yi maryam alkitabu ana ana nufin maryam alqur'ani kenan labari ay khabaraha wa qissataha labarinta da kisarta idan da ahli har kanan shafiya. lokacin da ta fita daga cikin wato inda mutane suke unguwarsu ko garinsu ko wurin da mutane suke ta yi gabas da gari don ta kaɗaita wasu malaman tafsiri suka ce ta tafi wanka wasu ka ce ta tafi ta kaɗaita mutum a wani lokaci za ka ji ba ka ma son ka zauna da kowa gara ma ko ɗaki ne ka shiga karfe kai irin naka tunanin don haka ta fita makanin shafiya ma'ana gabas da wato unguwarsu ko gabas da garinsu makanin shafiya kenan wannan shi ne ya bewa kiristoci in za su ibada da sunan sallah suke kallon mahudan rana ita kuma wanka ta tafi wurin ba wai wato ibada ta tafi ba sai su kalli mahuda rana sa'ari ƙiblar musulmi ita ce ka'aba ba mahuda rana ba ainihin ubangiji ke giya manzansa ya ce fattakazat min dunihim hijaban shi ne na na maryama ta rikuwar guri da ta keɓe ya zame mata wurin keɓewa da za ta sitirce ta keɓe wato ba tare da an ganta ba ba wanda ya san tana wannan wurin domin shi ne zai kai ta biya bukatarta ba tare da wani ɗan adam yana san tana wurin ba Allah ce ilai haru ruhana sai muka turo mata ruhunmu shi ne mala'ika jibri da ya zo ya zo a mala'ika Allah ce fata matsala laha bashar sauya sai zo mata a cikin halitta mutum irin halitta ta mutum bai zo mata a cikin halittar mala'ika ba kar ta firgita ko wani abu lokacin da ta gan ta keɓe don biyan buƙatarta kada mutane su ganta ta faƙi idan mutane ba wanda ta san ya ji ko ya gani ko ta gayawa ga inda za ta amma sai ga mutum a tsaye a gabanta mai ta yi nan take sai ta ce qalat inni ƙuzubin rahmani minka in kunta a anan sai ta abubuwa guda biyu na farko ta nemi tsari a wajen Allah Ba ta ce wayo Allah na mutu na lalace ba in sai ta ce inni ƙuzubin rahmani ina neman tsari da kariya daga shi ne Allah Allah ya min rahama ya kare ni sace minka da kai sannan sai ta masa wa'azi ta ce in kunta tafiya. kai kuma kana jin tsoron Allah ka kauce ka tafi ka da ni kaga ta nemi tsari ga Allah ta kuma yi wa'azi da a lokaci daya bata ce wai wa Allah na mutu na lalace ba ka gani ka ga dan ka san akwai tarbiya ba sai an gaya mata ba Fa fataqabbalaha rabbuha qabulin hasan wa ambataha nabatan hasana ka san ba za samu shirme cikin wacce Allah ya wa wannan tarbiyar da wannan wato rayuwa ba sai zo mata a matsayin mutum qalat da yi wannan addu'a qala sai ce inna ma ana rabbi da kike ai manzo ne ni daga ubangijinki ya turo ni ne a hula man zakiya da umbaki yi miki wani albishir umbaki wani ɗan wanda yake zakiyan sarkakakke mai tsarki, sai ta yi mamaki ta san ba ta da miji ta san ba taɓa aure ba ba taɓa ainihin fasikanci ba sai ta ce ta yi mamakin wannan albishin. ƙalar ta ce an na yankunu li gulamun walam ne basharun walam akubariya yaya za a ce ina da in samu da alhalin sunan da ake samun da sai an yi aure ko kuma hanyar da ba ta aure ba ni ba mai miji ba ba kuma ainihin wato kilake ba ban kasance watsatsiya ba ya za a in samu da Hala sai ce ka zalika ƙala mafuki wannan manzo ce aika zaliki in ji wannan mala'ika jibril ai haka lamarin yake ƙala rabbuki mahaliccinki da ya turo ni in gaya miki ya ce in gaya miki baki na ya ce huwa alayya hayyunu wannan mai sauƙi ne a wajen Allah kuma sannan ba ɗa ne kawai da zai zo faɗa farar hula ya rayu kawai a iska ya mutu a banza ba Allah ya ce wali na ji ji'alahu tallin nasi. wannan ɗa za mu sa ya zama wata aya ga mutanen duniya wanda gashi har yanzu muna karanta kisosinsa da da ayasa da cewa kuma an haife shi ta hanyar uwa ba uba ya zama ayatan linnasi sannan kuma wa rahmatan minna Allah ya ce wata rahama ne daga gare wanda suka bi shi suka yi imani da shi Isa alaihi salam ya zame musu wato rahama wanda kuma ainihin wato suka yi imani da shi kamar mu al'ummar manzan Allah sallallahu alaihi wasallam mu ma ya zame mana rahama daga ya yace wa kana amran makariya. ai wanda lamari ne Allah ya hukunta shi ya zartar kawai aiwatar da shi za a yi in Allah ya zartar da hukunci ba wanda ya sai ce dan me ko me yasa koya ya za a yi ko me yasa aka yi jahilci yasa ake ƙalubalantar wato me yasa Allah ya kaza nan take wannan mala'ika yana mata bayani shi waye ga abin da ya turo shi ga wanda ya turo shi ga abin da aka turo shi da shi ga aiken da aka turo shi yana yi mata wannan hura cikin aljihunta ko hannun ligarta fahamalathu sai ta ɗau cikin sanan take da ɗaukar cikin da haihuwar duk ƙasa da awoyi guda biyu ne ba wai kwanaki aka ɗauka ko watanni aka je aka yi awo aka yi kaza a'a duk ɗan awoyi ne ba su wuce awa biyu ba nan take fantabazat ubangiji ya ce bihi makanan kadiya don haka wato tun da yanzu ga ciki ga alamun naƙuda sai ta daɗa ma nisa daga cikin mutane inda take an tsaye sai ta ga yayi kusa ta ƙara fata nesa domin wato wani abu zai faru gare ta tana zuwa fa'aja a hal masadu tana zuwa inda Allah ya kaddara za ta haife shi sai naƙuda ta taho ga baki ɗaya fa'aja a hal masadu idan jiz'in nasala Gendon wani kututturen bishiyar dabino sai ta jingina wato ciki ya murda na kuda ta taso tana tafiya ga kututturen dabino shine a kusa ba katanga ba gini ba mai dafa mata mai za ta yi sai ta jingina a jikinsa kenan tana jingina haihuwa ta haihu da ta haihu sai ta ce ya laita ni mitu qabla haza ina ma a ce Allah ya ɗaure na na mutu gabanin ga wannan rana ga wannan haihuwa ga wannan da a gabana wa kuntu nasiyan mansiya na zama mantacciya a barmanta a wajen mutane ayi wata maryam wato ta mutu har an mamanta da ita ina ma haka ta faru na haka fanada min tahtiha wannan jariri da ta haifa yana ta sai ya kira ta sai jariri yayi magana Yace Allah ta hazani ai babu bakin ciki cikin wannan haihuwa tawa kada ki bakin ciki kan ja'ala rabbuki ki sariya nan ma inda kike duba gefe ga ruwa nan yana gudu mai sanyi mai daɗi ki ki wanka ki wanke jikinki shi nan inji wannan jariri yake gaya mata kuma wa huzzi ilayki bi na nakhlati wannan bishiyar ta dabino wannan kututturen da tashi jijjiga shi iyayen da za ki iya tusaqitu alayki rutaban jami'a. yanzu zaki ga wato danyen dabino wanda yake mai kyau yana zubowa ki ima ki ci shi ake so mai haihuwa idan ta haihu ta ci irin wannan dabino wanda ake kira rutab ba dan agadas ba rutab za a fahimce shi wani dabino ne wanda yake zaka ganshi kamar karas za a ganshi ana sayarwa a danja za a shi wani yana daga wato kamar ruwan kwai wani kuma ja an fahimce shi an san shi wannan shi ake kira rutab ma'ana shi ne rutab janiyar kuma wanda yake iyalina ba ɗanye ne mauri ba sai nuna wannan shi ake buƙatar yanzu ta haihu wanda ya jibinci wannan lamari ta na haihuwa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala abinda za ta ci ko mai haihuwa take bukata ne kaga da da kunun kanwa take bukata ai Allah zai iya ka mata ko to layin ba na kunun kanwa bane ba na Hausa umma bane da sai aka kunun kanwa da aka sai aka ka mata dabinin da ake kira rutab malamai suka ce wannan shi ya fi amfani ga mai haihuwa an ta haihu a bata rutar irin wannan dabinin ta ci ya fi a bata kunun kanwa don haka aka ta wato ga aka ce ta jijjiga wannan dabi a nan za ka fahimci wani abubuwa guda biyu kai ka yi abin in Allah ya ce ka yi kaza ya yi maka kaza sai Allah ya sa ka yi abin za ka iya shi kuma ya yi maka abin da ba za ka iya ba yanzu bishiya ce ta dabino dabinon ma kututture ne in ma da ganye a jikinsa ya so bushewa ba shi da fure a jikinsa bare a ce ga 'ya'ya nunannu amma sai Allah ya ce ta jijjiga shi gwargwadon yace za ta iya ta jijjiga tana jijjigawa sai 'ya'ya suka faɗo Allah ya sa ta yi abin da take iya shi ne jijjigawa fitar da 'ya'yan wato su nina su faɗo ta ci aiki ne na Allah sai ya mata kaga ita aka sa ta yi abin da za ta iya Allah ya mata abin da ba za ta iya ba fitar da 'ya'yan dan ta jijjiga shi shi kenan sai 'ya'ya su fito jijjiga ta ba za ta sa 'ya'ya su fito ba ko da 'ya'yan jijjiga wata ba lalle ba ne 'ya'yan su faɗo amma sai Allah ya ce ta yi abin da take iyawa wanda duk Allah zai mata wannan ya ga dama amma Allah ya sa kai bawa ka yi abin da kake iyawa ya yi maka abin da ba ka iyawa shi ne ittikazul asbabi kada ka kwanta ka ce Allah Allah ka arzuta ni kana ɗaki sama ba ta ruwan zinare da azurfa da daloli bare ka fita ka yasa ka ɗiba sai ka ga ya kamata kai ka yi sai Allah ya maka kuma abin da ba ka iyawa kaga haka yayi wa na Maryam aka ce mata fakuli ki ci wannan da washrabi ga ruwa nan na nahrus sari ki sha wa qarri ki farin ciki da wannan ɗada Allah ya baki kuma ki ɗauke shi ki tafi in kin tafi a hanya duk wanda ya tare ki fadin ma tarayinna min al-bashari ahadan faquli inni nazartu lir-rahmani sawman falan ukallima al-yawma insiya duk wanda kika hadu da shi zaki haɗu da shi ya maryamu anna laki haza. ya maryam ya ina kika samu da ai ko ki aka yake kika haifa shi kika aure waye babansa kaza kaza ki kama baki ki ce inni nazartu lirrahmani sawman nayi kancan azumi ga Allah arrahman azumi amma na kama baki ga barin magana yau dai wurin yau falan ukallima yawma insiya